بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاتلوا بتبقى يا الله حضرات والسلام بأن شروع تبقى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الناس makaranta gwamna na kwafi ibn kafe na ci da sun kwacewa yawa ya ci gaba da kafin ya ji ne ya malama ji na ita ne sai ba da wani risarar sun fi jima da kwabiliya يا الشيخ محمد بن صالح الحسيني سوشي الظروف أما هذا كانت متجاه الظروف تتعشي إذا نوتا سوشي مدن جزوكي يوضع يجيب إذا ما أعرف بإذن الله نصبر عن الشيء المشجع inda kuma gaskiya ne wannan yawa kan yi je bayanin shi nan ta ba yi baba baba ẹgbẹ́ ní bàbá gáà ti di tẹ́lẹ̀ bí yọ ìnàmọ́ gáà ti di tẹ́lẹ̀ bí yọ ẹgbọ́gbọ́ ẹnu tẹ́mínú gbẹ̀yìn bàbá ọ̀tọ̀ àìdí ọ̀dọ̀ náà wọ́n gbẹ̀yìn ẹgbẹ́ ní kájá ti ń lẹ́jà lágbàdìjà àti bí kúrò tó dá lọ́wọ́ lágbàdìjà ti fi. má yẹn ma gbẹ̀yìn bàbá jami'ai mafari fata da kunun da wani ci jima da tuciya kila a ga yanin da ko a jirgin hajjiyin da ba ko kada ba ba buɗi wannan mutuwo ga yajin ga ta yi matsayi ne ja dan gina ji matsayi ke canja da kuma ake matsayin nani da ga yi annabi ibrahim شاك شاك بنتيب الله لكت آتينا إبراهيم رشده من قبل وقلنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين عن إبراهيم قال شاك قال ya rushdu ba wula ya nabi ibrahim ma da yin ga wuce ka kula nabi ibrahim da babu da jama'a juga ma hadi tamati ki kutin naji an antum laha akifun ne ke ji mutanen kawo ga na aba ana laha adilin mutum da kun da kun shi ba a yi shi min mai yi shi a ne ga a so dubu ta kila da ne ji ma ni ba a ganin da kwa je jini sai kan na ne ba da kwa ga ake yi daga gaba ce sai ki fake da ya ce a nabi ibrahim da wasu alikin na ba ibrahim da kala ya bihi wa kawai ma ta gudu kalu na abu da asnamu sanazon laha akifin قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينصرونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون sai da wasu alaikin baya na ba ibrahim labari ya nabi ibrahim da su sune sai kada da abihi kafin ga babu wa kawai da jama'in shiga mata hudu ki ya jibu ta yawa faru a gana hudu a sulaman ya jibu ta kuti kada zato da ha ake fi yace mai soke a gwaye shi ta mutum wa kala da ibrahim daga hali yasna ulaku yasta'un in ba kukin na shi yage ya ewa zuwa e au yan fa unakun au ya dole ko ala amfani abiya ya ko ala mu abiya so yi so yi kalu abadal wajadna aba ala kazalika ya famu ati ga sun da kun da fashi a tejo ila jama'a ne bi ibrahim ji di imani a bani a ban babashi da na son a kere ga sanu annabi musa alayhi salam sai su yutu da ba firawun na firawun maji imani ya mini na firawun na jirja ne gan da kun da kun kana firawun wa ma rabu da alami firawun da gan zai tura zai tuna jahalita fata na zai tuna jahalita fata na fara alibu ta ga rabu samawa wal ardi yasuna li sama bil tuwina wa ma bainahu ma bayyana ta so bane in kuntum mu'minin a da ke ga ya gaskiya na kana liman hawlahu kana tattalin kira da sai ga jama'a suna yau ne na musa ya gina kada rabu in ga ce ki yi da rabu a ta in ga ce ki yin da ko je banu ne ga ne wanda ko da ko ji ki al'amuri da ko ne shi da tun daga zamu ne mafari na wa ne ga jama'a ne ji ma na ne ne la ji da daga ki da ko da kwaji a ta annabi musa an wuya ya kira da na ya sako na sai ta tunbe na yana annabi na kira da na ga kala kamar rafu ya musa to قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع الذي سيأتي له بعض عن ابن تبعني يا أرون قال عن ابن تبعني الذي أعطى كل شيء خلقه سيأتي غير اسم جانب ثم هدى وشوه بعض kala ne fa ma ba bin kununi kuda jama'a mafari ne da gudanar da kun da kwaje su kun ta hadisi nan anan mu tare ilmu ayin da rabbi kin ne za mu ce ba ta da ba sai cin mu fi kitabin la yajid rabbi wa la yansa da gita ki da ce ki ne mu ne ka mu da ta ne jama'a ne mu sai ji ma na ta haji hujjo da ku wanda wuya jama'in shiga da rubuta ya so ci san mu dawa ji karu a cikin ga ya sabu kada kun tafi na marjuwan kabla hada hana an na abu da maka an na abu da ma ya abu da ba ba wuna sai ina lafi shakki mai maka duna da zai yi muri annabi salihu ta ke ta a cikin yadda ya salihu ya annabi salihu kan kun tafi na mai jiwon sabla ya zaka ne za mu yi zagu ya ta ce mu wanda da ta ne wai da kiriji amma ba ni wasu ga abin ta da an na guda ma ka ne a gudu ma ya gudu ba bawu na wacce a zai ga yanin da kun da kai shi sai ji mu ta ne ga da yi rubo bai na da fi shakkin kun na ta duna idan yi murgar kan yi ji shakka ya yake na wai yi shi da hanore kina jama'a ne bi salihu ci ji na da dalilin da abin da kai annabi shu'aibu alaihi salam sai su da bayan madina ciji ka kuma wuya ya na. wajen ya jama'a ci ne ganin a ga gaskiya asala suka samu duka hannun su duka mata ne abu da abahu na asala suka mata na yawon ta'amuruka wajo koro an natruka ma ya budu aba wula yi lai kwa bin din sai nan da kun da kun shi sai ji bu ta ne wa an nafala fi amwalina ma na sha ne kana an kalfani mu rashid yi ni shahidi ba ni aji mana ka aji mana aji mana ki aji ujo da kun da ku babare nare adisa sirri ci ko yayi ebe na fayin da nan ya shi da ke ga sun haji alátún àjìlú ájàn àjà àkàn yíyí láyé àràtọ ẹbẹ mọṣẹ àwọn haramu zandu wani ga ta bishi ofe kan ofe tun da ku ni ne ni ni ji ka zo ka zo mai ji ka zo ka zo mai ji ka zo ka zo mai da ku za ka zo ya ce da da ku حيث بعد النسيج يقول فإذا أخذتم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله يقع مناسك الجزوغية يقعتم هذه اللوصو فاذكروا الله يفاصل شوي كذكركم آباءكم كميتين فاندعون دعوين أو أشد ذكركم kóòtù pọ̀tọ́ ẹ̀gá àtúná ẹ̀fẹ́ kùtù ẹ̀kíyé gẹ̀ẹ́sẹ̀mìnà ẹ̀fẹ́ kùndàkó ìjẹ́ ẹ̀lẹ́kẹ́yì dípò sẹ́lẹ̀ àjíbi àti ọ̀sẹ̀ tí ó ń gbé ǹdàkúndàkú èyí ẹgbẹ́ náà àti ìlà ǹdàkúndàkú lábẹ́ bí ọ lẹ́gbẹ̀rẹ́ ń ṣíkó fún ǹdàkúndàkú mẹ́tẹ̀mọ́jì lára. abúkáàlì abúkáàlì bí àdó mọ́tún jìgà lọ́wọ́ mọ́tún jìgà yẹ̀dìgbẹ̀ nígbà abúkáàlì bí àdó mọ́tún jìgà lọ́wọ́ mọ́tún jìgà. òun wà kí ló ti bá wọn. ẹgbẹ́ ǹdàkúndàkú àbúkáàlì bí àdó jẹun الإمام البخاري سيد البخاري كتاب الجنائز باقي لك باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله لكن لا يجب أن ترفض نوره الإمام مسلم في المسلم وكتاب الإيمان باب الدليل على صحة الإسلام ما حضره الموت ما لم يشرع في النظر وهو الغرغرة ونفس جواب جواب تلك القلب المشرك والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل لكن لا يجب 24 الإمام مسلم حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال الإمام البخاري أن حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي أنصاري عن ابن شهاب قال أخبرني سيد بن زيد عن أبي أنه أخبره أنه لما قبلت أبا طالب يقال كقل أبو طالب سيدي عن العمل جاء لا سلانة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبو طالب فوجد عنده أبا جهل وكل abuja da ne da ebugo أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة هذا قطع لقلت ما أبو جهل فقال فقال أبو جهل أبو جهل سيدنا وعبد الله بن أبي أمية من أبلاد أبي أمية أنا يا أبا طالب يا أبو طالب أخرج أترجم عن ملة عبد المطلب وقال فكيف قل عبد المطلب لغة لا ما نبي عبد الله يا عم يا ولدي قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله أبو طالب المغري أما كنا وتبنا idan da kon da ko wuji da ba ka ce ko da ko wuji lugu da ba ce ko min da lugu da ko da ko wuji ba ka ce ko wuji lugu wannan ya tsada ya sa ke la ga ya bi abu da umayyah ibn mugira kenan Allah ku na ga ga ko da ko da ko duwa ba da ga jari ga fa ko ni ma ji duwa hatta qala abu talib ma karshe na abu talib ga nan ga wa ala da abu mutalib ga wata ya ko ya abu mutalib ne da ko na wa aba an ya kula la kuma annahu nawa ga la bàbá òsì bẹ́ẹ̀ bàbá òsì ògùn náà àlá ní tú òsì méjì máa ń gbèsè èjì náà. àlẹ́ rẹ̀ kílà ne nígbà ní ti di máa ní àyàn ìdàkó de bàbá yẹn tó. zamani a nabi da yau shi togo ziyin dawa ziyin dawa yan gawa dole yanzu tare jina a yadda wa shi togo jina kila zando ce yau togo yan ziyin dawa ziyin dawa zando ya ce ba kuke nuna ce ga حديث ده أبي بن كعب رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت صبر رجلان على عهد موسى زعبوبا هذا كده يجوا كذا لو كتير لو دنجي دنجي وجي زمن عهد موسى فقال هذا آه، ما بيني قال أنا فلان وقول فلان ني ني ذا كذا ني ذا كذا حتى هذا كيف da kisa har mu je wanda faman an tala umma laka bi wayo wani ji asali ana wani nana wani dana qala ngana fulani gudu fulani ibn li fulan ni ni za ka zane yi za ka zane yi musulunci ne sawa Allah bi da Musa sai ce cewa ba Musa kaga ta ji ga nan mutana an kulle ha zai ne mutar bai ne za ku ba ne zan dole fiye da kun da ku ce don da ku ji da ana fa ga za ku ba ne gan amma anta amma we ayu al mutassim bila tis'a wannan mutas har bai ba ku tuwani ne finnar ba ta ba ku tuwani da ku ce finan ba ta ashiru mu ta ga ba ku finnar idan ku wa amma anta almutaffif ila isnaini amma wannan wanda ko jari ta guba ne aljanna da ko da guba ba wuce aljanna fa anta ma fil janna wa gaida ta ci hadu aljanna maliki man kira da mu sai ga gannan wajen da ko da ko shi abu sufiya yau daga abu sufiya ga da musulunci sai cuce daga abu sufiya ka ne abu sufiya ne na musulunci na in ga wula bai ratin ko ya ratin yiwu ya ratin ga kya ne muhammadu ya ga abu sufiya ne ga ga ga jibu ta ya ce ki amma lainin dakon dakwa ya jina lugwa kila wasu lainin dakon dakwa jibiyo daban wani yagan da akwai da akwai wani kima wani kima الإمام البخاري في البخاري والما في السوكين ذكر يا حديث حديث ذكر عشان كتاب الوعي بعد يمسها لا حدثنا عبد اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره كده أبو سفيان نجي حرب نوع باري أن هرقل كده هرقل أرسل إليه fi rabbi min quraish to to da ba abu sufyan ga abu ji da ta ce da malaci min quraish yo wa kanu tujaran bi sham abu ji sufyan da sai ce wace kin ya sha mo kanga inda dai ga da no da ji ya abu sufyan ne sai ya ne yo kaza kaza kaza kaza har da bana bi rabbi da ga ma da ya murukum yi wuce ki ga yo ko to abu ji sufyan ga ga ya kudu a wuce abu ga ba wa gudun ba wa da ya zubu ta ce ci mugi ya da ta yi shay'an ya mai ga da yanzu ga ko ba ma wasu da ko ma ya kudu a ba uku sai na man da kun da ku yi gare ya yi wuce lugwa ko ya amuru na bisa da ce mu gani ji falla wa sidiki da gaske wa afafi ne wa mini da wa sida yi ne gui mana kula rahim wa ne ga gani abu sufiyan ko labin da ko da ko labin ne a da diga mu ta ya so yake amma laimin da ko aje kina ko salamu ba kina daga da waje gan da ko da ko je kima no do do kai da gaje da ko ko jenda ko ne man ci kon doci na ko ko jenda kon doci na to ta dukiya kin biya da kin ci ko ko na to ga da da ji mun daga ga wage ya e like na zan bon don kilo ce ga to da da da ga minin da kon da ko je da ci ga ne ga ko da to a ci ya ga je mu

zama na abu tafiya ka kuna ya rasa lida ga abu tafiya daga wuje aya na wai ga dare na gaski yoyo annabi wacce na tiya dare na fa ba na wuji dare na wajuji mallakawa ya rasa fiye ga shi abu tafiya je ba ga zo abu tafiya gan na kadi amira amir ibn abi kafsha eh, lamari ya je ibn abi kafsha waje lamarin jibore zai ibn abi kafsha a kẹ́pṣà ní ẹ̀ǹdàkúnyà níbi ìwé bọ́lá gidi lóńgbò àmà da kíá àmà dẹ̀gẹ̀lẹ̀ wà fún àdúgbò lẹ́lẹ́mọ̀lẹ́ àdíjú olùdájú lókàtí ìwé olú mùsùlùmí jìnnà ìyálò tí ju ẹ̀dá bá ẹ̀ǹdàkú wùjọ. wẹ́lẹ̀ yá àdébí sọ́jà sẹ́lẹ̀ da ìdàgẹ́ ìbejì rà ayé wa ló ìdàgẹ́ ìbejì rà ayé wa ló báwò ìdàgẹ́ ìbejì rà ayé wa ló gbóró. lokaci a da na a da mutoci biya ne da gaji da jini yin dakon da ko shi sai gwane ya san dakon da ko fakan ga su ana shi ta rasu yamma wa an haka na wa kada rasu da ma yi sallu ma da sallu a nuka sallan ga la ya da abu lai wannan har ya shi bai ji a ke da su kuma kuma da su wajen a ce lo hatta tu godu la ta wuzza ya ce lo an zamani a ji a ci da dubu da lata ga zai. kuma ka da ni zuwa ya ba Allah da ya anta gida cin ta da ya cin da cin ce wa waci fa ta fa kullu ma ka yi qalbi salah ba ka da ni min iman da ko na da ma ko ya zarra da imani ko imani ko ko ba ta ci ga go kai ba ka man lahira fihi ya ja da ke da jo karshe da ta da ya ke da go ta nan sayar ji ula milati ne abai da ne shiga ba da dinin da kun ta kwashi sai lokacin da hadis na da ramu sai ja mu sai ga da hadis 76 83 kula hadisin wane ne da ga bila da ba da dinin kicin addinin da kon da kwaji ko kina a caje gaba addinin da kon da kwajo bai gwane legan da kon da kwaje daraja farko ya shirka ne ka ji faruwa ta ce kin ne nan muna mini nan muna ya zulai gan da kon da kwajo ja da ku da la ta آلهتكم na wadda ko ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وعليه قال ذا نجفاتا ود سواع يقول يعوق نصر كانوا قوما صالحين في قوم نوح ate da kuma jimini jama'a ya nabi ne wujo da wani ki be jan alaka wuce gogan a ti da ni ba ta nan a ti ga jibu ta da na je ba ne le kan da kun da kwa yana kai jira da wani ko al-imam bukhari sai bukhari an ibn abbas ibn abbas ga hadi asma wa rijal salihin sai ga sunnan ne fa na da gun shiyore ni ko mi no gimi ni jaba da mi no jo falan ma halaku na da ne da jalaka zana aw a shaytan ila qawlihi shaytan wa yake ya jama'a ya jiga amin sabu ila majalis mu da ke kan da suna amsaba ya ga ta kuke wa ala shi da na da ne sai ke jino wa sabu hadi asma'in yake na sunan na jele ne ya tauce fa fa alu a tira ta gajin falam tobat a majibu ta ya dinga hatta da za a laka wulaika kafin na samu ke ya ta na kanin wani mutuka da ilmu ujidan a ci da ilimi ke ya da ilimi ba ta nan a sai da jibu ta ce ya zane shi da kada ya ga za a kani ma fari shaitan ilmi kai wani tufin 294 dula sai kan lori. wadda da na wannan ganin nan ya zai ne ba bubin da ku ya da kiyan da darajanci ko ngala jama'a anabi nuhu anabi musa anabi ibrahim anabi salihu anabi muhammadu ata na ana na kare ya gudu a ba ku na bata da annabi ya ganda kun da kai gala ji da su ji ma da tuce yanzu. ta zaife yawayi zaife wajen zamani a nan musa na ke haji wuce gan dakon shi ɗan da ya ji haji sai ko ne zai wani da wuce da daku ji ne za su kudin na mije kuti da dayi kuna ta mije kuti da nan yi kasu ɗan wani ga ke dina nan wuya wuya nan ɗan zai wuce da kima karon da wake ji kai mije kuti da zai nan yi ba ta ma yan nan ɗan wani daraja ba bai wani daraja yan to ga da ya za a da sai da ya kuti ne ba ba ya ji ba abu sai na mu ba shi ruwa abi da kuje wa bani an da da ta lissa ne ga ka da kuje wa bani al imam bukhari sai bukhari kitab al iman wa nuzur kaji daga da ta da kuje a bai ku sai ga da kuje wa bai shi maraka ya ji cikin sporting ga da sana abdatu maslama amma ne anna tani da umar ana abdatu da umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب عن اتجاه صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر amru wa yasiru fi rasmi ali bi sai na mun sai da sai na mun ce je kuci ga bakon ga na kala da ala inna allahi na kuma an ku ce kai ga ya kara da kuci a bai nan ka da halikan da ga da kuci na sai da abiyat billahi abu ya ku mun kuci ya ce kuma mun su sun sai ga da ba nan ga ga kila ku da kuci abin da ne daraja ko bala ya zo kina sai da fa baba ajo da ku la ka zikin kuma abaakum aw ashadda zikra ay bal ashadda zikra da ba ne ku kina da tiji imani da tiji jiya ajja ku da da jo da ne da ajo ja da kiyo a da daraja da ba go da ba nan do mu da ku da ku ya juga je ji mu sawo ye ku ebo ka kune baka ebo ka kune in bajiga da kuma a gada gina yoga a ka ne idan ka ne idan na suna rutu ba ji ka ne idan babu na nan yo ke ji mi sabu ka ne idan babu na na Allah ye ne a so ki bu ju ga kura kura ki ti da na ta ta ga sun nu yu ya wo yo a bada da ba ne a ta a je nan ba ne go ga sun na guru la ti je yo ce ye. sai ji ka kafa hujja ya tun ta kun da ne wani na ku ga aji hujja amma da na jiji da hana fa ya tun da jinin da kwan yana ga aji hujja cikin imani ya yore ta gaba ba ku da ku da ku ba ba ga ga bi ne da nan e manzilayen wani zanci ko manzilayen ina wuce na ba fati an majiya na ya ajiya ko yana ba ci ba fati ne ndo waje bukata yi ba ba yi ne jahila aga aje maki a mawa abu jari inda gwai na sai ta kagan tuna yukridul hayya min almayyiti wa yukridul mayyita min alhayy ko asabul hudud ẹjọ́ a olùdókòdò ní ẹgbẹ́ ṣúrì káàkiri àrùn tún làwọn olùgbé sí rí àmọ́ tó ti sábà owó dọ́dọ́ tó kú ilé àjẹbà wo ilé àjà àti àgáyọ̀ ni. anabi musa yi firawuna ba kawo amma anabi musa bi ajo anabi yesu eju na bifi firawuna oye aja eja anabi nuhu anabi yesu eji mo ama eji na bi ajo bifi firawuna bifi baba wa sa awi la ya fi mu ni mi na lima amma mosili eji mi mo yeyi mo eji mi jaili mi jaili la kabila ibùdó ìyá bàbá mọ̀ wọ́n. Ẹ ǹ lọ́sọ̀fọ̀ Adama. wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin sai kuma baban doro den nan doro ndo je buka ta ilimi ne sai kuma baban da ku je ku ilimi a cikin wani jeju sai wala ku ji wannan ki so ji ka fa dan mu safa ya yi je ne wa ya yi je gogo wa sa lo mai ne da kwa ka ba wa je ne wa je ne no ne ka tun ji gogo ka yi ji ka fa mazdin ka fa ciwo ga inna ma ya sha Allah min ibadihi ulama da je sunne ya ce ga min ya wuju je ga iman yo shahida Allah wa annahu la ilaha illa huwa sai ce rijka da wajibi ta ga kenan sai Allah wal malaikatu malaika imajima fa ulul ilmi da zai ce ce ilimi ana qa'iman bil qist na jahilin da adalci na la ilaha illa huwa al hakim hadisi ya abi wurai rauga a nabi a alaihi wasallam man sadaka tariqa zanaga wa ya kwaci ci ya sami fi ilmin ne wa da yana sa'ar Allah da ubi tariqa janna sai ci zai kowa yana da na da ga janna da imam Ahmad muslimi to Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da wayi ilimi ga da da ilimi ne ga da ga da daraja ci ko ilimi ikra wa rabbika ma kunta fi dunya ilimi ga da kun ilimi na yana ka daga ilimi ga yanzu biyu da wani tsani jahilin finna fi ma'anin jahili ji amfani ta ci ya lita ji ba wani mulkul kira su na wuta hatta kawai mulki ya za ku raba na jahili ji amfani a amfani ilimi a jawa ibi rayuwar na amfani ilimi ma ke jawa kawai ka suna yana luka na kogo ma duk ta hanyar amfani ilimi a jawa ibi rayuwar na waya buka zikiru gona ka hin zahabta ma ta kawai ilimi kawai ka suna zanzuwa ga zama a jika suna wanda bukata a kuri zando ga don wa ji kasu na bukata yake yo waye zando ga don wa ji kasu na bukata yan wuce kokarin fulo makanta kan dondo zando ga don wa ji kasu na bukata yan wuce ladda biye kasu biye ba manya no maga ma da maji zando ga don wa ji kasu na da biwangi kata ku da da jawo a ni ya ko ma ni mutum shiga albarka da wa haka ga so shiga albarka da wa la yunalu la bi rahatil jasad eh jeli ribe ne kan buku ya kan gaci ya za su na makanta a gaban union sani kan a gaban ga gidaro kan gaci nan ga a a wo kafi ne gune kafi wato wa ku fitiya ko yadda ya fata wanda ya mayar tabbatar da kafi ya ne da zai wujji makanta ya kyata a abin tarbiyya sun wujji makanta ya kyata ga mai tarbiyya al'abashi bashi shi gwamnati zanen su je ga ne la ba na da yani A ne hadisi da nake isnadu amma shi fa lagwa fito fa lokacin shan fa la ba isnadu isnadu ba sai ga ni ne kada abubakar ibn ayyash ka ji makanta a labar shiro domin shi shi zan da fiye in yana safar ya ba bashi hadisi ba hadisi ya ni ba ni ba hadisi ya ya kura a kuka ne ya gomi da amfani wato da mini manyan da aka da kama yin ne ne in fa ba eh mu gube man da cin gaba da gani wato da kirmi da ba da fani yin salata min ne kalma fa sai na ga fa ne ga waga ba hadisi ya ni ba ne jiba da dika sai ba ila da wani alimamu shafi'i ga ga ta littafi shi gura imam malika wani kwa kawar kaciwa wale zauna alin maji ne wani babu luga ne wani miliyan jirhan batin mu shi kafijo hatta ba ku sai da mun je kiyaye mun je kai da dana alima mahmud bin hanbali wanda ki ga wani lo yemen kafi ya ba su da zak ibn hammam ya sana'a ta ta sana'a ni kijo ngel be na imam amari da ko da min da da sabo gojo kawai tun da tun go ti de ngo ti e go jo nu ga po ti de jo ni yau ba ta ka fi nore ta ci fa ga ta ta yin nan wala da ko e go jo wulu ji ka ko lokaci da da ba imam bukhari fe ka tun da ke wonjo ro da ilimi da bugu je kafin da na ya da an dole na ma ba mai yana sai shiga sai shiga albarka da kafin wa sai shiga albarka da kafin wa ni hmm. zamana da bugu da an doro wani baba wade ilimi na wade kiyo wade ilimi a mai ka kasu jiki lokacin yayi je gide je ji kaso amma wa ce da ka fara jira wa ma kai do makanta wa ma ba wa ma da da makanta da lokaci ko assignment na Allah wani gaji ba ta ne je bane baba ga da kima da kima ilimi no ko ba da kima ilimi a cikin kafin to go jilo makanta nan kace sai ma da buwa a ganga mai je shi ba wa da makanta islamiya ga wa bo bo ne ju zumare to ta rugo ji ja ja ni dole na yi jahili na za ciwo ba na yi jahili na ciwo za su ce na da na cikin tarbiya na bukata ya kiyo ilimi ya ta ci da na ke jingin na bukata tauhidi ima nan waje bukata yin akida wa kata da akida wa anja to ga ga gina wa mana akida ga akida ya da sunnati wal jama'a ni ni mas'ala ya fi fati jogu ya yin ke sai na addini nan waye mi da ka alquran ne ce sunne wa abara a ji gangani da dan bid'a wa ma kiya imani jigan gani da sheci wa gaji ga tuci wa ma kiya ji da alkiyani wa ma kiya imani jiga wa ne sai ce kwa alkiyani shafa'a magasiyo zandoro na magailo to ka ba iri ma lu daga alayya wa ga tauhidi na wa ba sheci ko kaduyi wa ba sheci na jikiyo ko ji azaba sai sai fa lillahi sallahu zakati ba ta ga wuce ji wa wace wata ne a nufi shi wa wace wata hajo shi yi imani ji ga ji ne mutunci wa ta ji nuna ta roga imani ji ga wani da aljanna da yana dago ne wata ce da tafiya wuru da na kata nga ki akidai abu sunnati wal jama'a akida ne ganci mazugu ni ga bayani wuce ba bayan nan da Allah bin Allah bin ga ta ne ga nuni yato al-qahtani na ga amrin ahadi fasati kama atat min gairi ta'wilin wala hadayani huwa mazhab az-zuhri wa wafaqa malik wa kilahuma fi shar'ina alamani lillahi wajhun la yuhajju bi suratin wa li rabbina aynani nasiratan wa lahu yadani kama yaqulu ilahuna wa yaminuhu jannatan aymani yata yaday rabbi yaminu wasra وهما على الثقلين منفقتان كرسيه وطئ السماوات الأولى والأرض هو يعمه القدمان والله يضعف لا كدفك عبيده والكلب ممتنع على الرحمن والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا جثمان فيقول عن من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإكفان وحديثه القرآن هو, هو كلامه صوت وعرض ليس يفترقان نسنا نشاء يشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشبه هذه تجوا قوتين جوا قفاس لأمر الأحاديث الصفاتي حديث من ذي كيف صفات يد صفات أنا أقول يوم أيوة كما تتكلم مدرون من غير تعويل ولا هديان جاجون تعويل يوم معكم هو مذهب الزوري ما غير مذهب يعني هو الزوري هو ما ووافق مالك ما مالك يتوم يدعي لك أنك حديث الصفات يقول يوم أيوة. يقول بأي ما تفسير مقال هو وجه الله ما في شكل على ذلك لو بعض أنما wani shari'a ya wata duk wani lillahi wajen cewa da firka la ya haɗu da surati ya ga suri ka zoya wani rabbi na a ina ne na zira ta ce ci mai da ya guba yana wala ne bayanin ce ci ya firka ko ki dalilin kullu ma la ya faru ga kawo jurafika zur jalali wal ikram ce ki mai da ya tajriji a irin naje zani man ka ne kufir ga mala ali sa su mai inda wa wani da ja ta yanni ujo wa inna rabbakum laysa bi'awa ce ki mai je yanni ga wala hu ya dani kama ya kulu ila guna ce da ya ga ku bai kin ce ki ga na wa ni nu hu jallat anil aymani ko ga ko ma wa ce sai ya dai rafi ga ku ba bai ce ki wasu wa fi بعض بعض بقوا على ثقلين موشفتان يبقى قبعة لما قاموا يلعبوا دوكيا يعني تاجو هو نسيت نسمع يد الله فوق أيديه يقول نسيت تاكيه وعبو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير kuma nke azuri an da ke kutiya nke agwa tobe nke azuri an da ke kutiya shi ta yawa ne da adam ya fitar limmini ne ko kuma kan sai ce kala ne da adam abin da adam ya fitar ke ne na rabbi mili wa ne sai ce ne wacce ta ya dayye ne ko kuma ba ya sai ce ma wa ne kursiyyu wacce as-samawati al-ula wal ardu wa ya'uhu al-qadamani kursiyyu ya sai ce goke ga sama da ki kursi mun ga da ne ji sai ce wallahu ya da haku sai ce masa la kadasta الحديد وجب يجيه سنوج جرمنا والكيف ممتنع على الرحمن أما كيف سمعت sa sun ne da haka da wanda rajulai ne ce ce masa na bada kuma ya tula abu mai aka zai ni mini abu ya kugo shi ta kuma ko ɗarkul janna ba ku ba a ba mu don ke ɗaku mai ɗarkul janna ba ku ba a ba mu ga ga da aljanna ce ce masra ma ke yasa mu yi na abin muhim da ba wallahu yanzu da kulli akiri ne ne tuni samani yi duniya bi la ki samani sai ya kulli hal min sa ini fa uji buhu fa an al qaribu uji bu man na da ni ce ce kin samai shi ya shigo ni doro ima ko janna ce ta ajin da za ba ni aduwa mi gwa aduwa o ni gajin tsobaza ne gwa ne gwa aduwa da nore yanzu da rabbuna ila samai duniya ceci ya ce someji ko sulusu da ake da aka yi shigar wuta ya karshe na sai za a sami aguwa ne gwagwa za a wani da ni lanji yawo ni ba za fara da yin fadi wato shi fadi ba ne a hadisin na mai ke laura sai yi da sama a ga sai da bandoron da sai a kida yadda bidiyo والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان إنما يعتلنا العجل بيتنا عجل دون بيتنا ليس كمثله شيء هو السميع البصير وحديثه القرآن يبقى يتجاه القرآن هو كلام كما يقصده صوت وحصل يفترقان ويبدأ ومتى ومكيه بيتي ومكيه بيعرف شنو عقد يوشيان تبقى القرآن غير سيتيو لسنا وشبيه ربنا بعباده لا سيتي يعد يوجي وجه رب وعبد كيف يشتبهان سيتي بيوجي توا جوتا بيغا يلي منه دمنا لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية إن الله لا ينام سيتي ليه ولا ينبغي له أن ينام مبينا ولنا sai ce da za ta su tinatu wala ne mu ya ya ta ba da ne ya inna mina akida sunan gudu ga imani daga nan bayanin هنا أكيد أهل السنة والجماعة جنة وقاعد يعدين على القرآن والسنة جن بالشريعة والكتاب ما فجلاهما للدين واقفة ثاني وقت الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان أنا وقاعد يعدين والسنة على القرآن فبنا يقول بابا ما قال لا دين أتي قال سنة على القرآن ما ينتور وما قال قواعد جنة وفنية وفنية يقول بابا نو اليوم أبنوك لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لأن mu fi zauku ko kashafi ko ra'ayi ko ilhamu ko siyasa ko mazabi ko tsandoci igami tuwa ne ya hannu mu da biyar su ci ba mu na jafi da ya da kuma ciwon jama'a فلو قاعد يعدين على القرآن قلت بسيو سنة على القرآن قلت سنة اللي ما قد يسكون فبقى انت يديو فانت عيان الصدق الصالح وجي خير الناس القرمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قام لا ابن قيم قال علم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم كل اللي رقالي اللي مسيرتك عدتك صحابيش ما قيم من رقالي قال بيشي بي اللي مينا منا اكيد اسمه قادي براد ومشي نجيو قادي براد فاسدو ما كادي براد تنبيدي اما máa bẹ̀rẹ̀ yi, gbogbo jẹ yìí ìdọ́ dáhùn tí wọ́n á fẹ́ràn tẹ́ gbogbo nínú ẹ̀mọ̀ fún ọ nínú ẹ̀mọ̀ bẹ̀rẹ̀ à káyidá ko jùlọ bẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀la bẹ̀rẹ̀ àní káyidá wọn kì í lóko ṣàkà bẹ̀rẹ̀ sàrà tó ti wọ́n lóko bìí nìlá látà kàbọ̀bọ̀ sẹ́bi àná ọ̀la mọ̀tẹ̀ zandika ilá di asọ̀tì máàlìkì zazubani dada fún bẹ dẹ́n bíbí yẹ e, kó dà fún bẹ tìǹdì ikú kó bàtì níyà sí ma ilá nìkí ọ agbọn ẹgbẹ bá ń lọtí ayé tó alẹ́ ọgbẹ́ lánàá àgbo fẹ́ jíjẹ jíjẹ ah, tẹ̀lé lẹ́nu díẹ̀ ha ẹ̀ka jíjẹ àgùn gáà níbi gan gáà àgùn kándò gáà níbi gan lọ́tí ayé gáà mi inú gbà fẹ́ lọ́mọ fúláṣí ìdáni gáà mi inú gbà mẹ́gàn gáà níbi gan tó wà á di kẹ̀lá lọ́tọ̀ gbẹgbẹ́ náà kára kẹ̀lá gbẹgbẹ́ bàbá gbẹgbẹ́ àgbẹ̀ fọlọ́mọṣẹ́ náà Ko. amma a kaida ne ko bare ne ne jiyo mai ka yi zan da ciwa azuwa bi zan ci ciwa azuwa bi zan da ce rike zan da ci arka bi kawai sallama ko inda gonga da imani jam hatta tu minu billahi wahda zan do bai da da dan bidiya sai dan bidiya ne ciu la yashabul iyu illa mithluhu ta taduka da ta ajujin nirani zan do bai da da dan bidiya sai dan bidiya ne ciu kaje ki ba za a wuce ko wace tunan wucewar rajin daga za da ke ayi kashe ya babar dan bidiya ga wa ba shi ce da ga dan bidiya wajen hanka da kiwa ga jiro da ga shi shi dan bidiya ne cin amma an zo do na wa za ga da yuyi albidu wa fitu wal ihsan ba yuyi za ko ci da wa ce ga dan bidiya kashi wa ko ya dan bidiya ko ina haka sun ji haka da Allah ta kafo to yanzu ce no ba no ciwo da ne dune ne har kai mu'amala duk ce kai amma bayani ya ce da ciwo insha Allah mina kidar sunna wa gari ma jiga Allah nike tirore wa lan bi anna Allah rabu wahidun mutanabbihun an tarisin aw tari al awwal al mubdi bi ghairi bidayatin wal akhir al mufni wa laysa bi fani yoga Allah nike tiro uje guba cha ba je ta cha nga yem nga tuma faro ma je cha ba nga ma ke karsho ma je zo ba kul huwa Allah ahad Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah alaihi wa sallam ga huwa al-awwal la yatayma faro to huwa al-awwal laysa qablahu da dan dole da ka ni ce kina wa anta al-akhiru wa da mai yankar sho ba da shay ko zando do da da baya baya wa anta al-awwal laysa qablaka shay wa anta ba da wajari ma ji ba falikiya ne ya falikiya ne gaskiya wuro wallahi zan duwa na maɗe yana alkiya na alaƙi da gaisho وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان والقبر ساعة نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعد صادق بآلة الأرواح في الأبدان وصراطنا حق وعود نبينا صدق له عدد النجوم أواني يسقى بها الصمير عذاب شربة وإذا بكل مخالف فالتالي وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الوراء بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لأرضنا ما أنه في كل وقت ذلك في كنت 23 لما أيواني يعجل قبلون ما نياتنا قلت وملائكة معديقة azaba عذاب كبري عذاب كبري بني gaskiya قلت يا kazan yi yusabbitu Allah الله الذين bil بالقول alqawli sabiti fil hayati dunya da ji ga imani jina sai ci ga ga akai ga wangi da ya tun daga ya abu na abu ta kiyani hadiza ka baro man rabu ka man nabi ko ma jinuka alabi go ka bari buka ga alabi ka bari ku ba ba ne ya ji azaba ki gore kana mala ya ji azaba nun ji zulubi eh ne bu ji zulubi ci ko ji ma zulubi ji ko ba so ci ba sai ladan da na ku ga na wata da da ne da ku za ki gore wata ga da daga ji sallah wani wujen amina a dungula da ni kabarin kabarin wace ne kina azaba kabarin gaski yore annabi sallallahu alaihi wasallam ngai daga ga da kabaro kabari ga ibada ta ta talifa har ban yuga ta tibe shi la wannan ja hadu min fa da san doro ga zando ka da agan gwaji na da fa da bunu mu da agan gwaji kan so magana ta ga ba za ba kabarin gaskiyo ni ma kabarin ma gaskiyo sai na ba mun da kabarin waje ko a ga mu killa ga ga ajin da ya ni kan shi da ɗaya kyalikiya da cikin gona والقبر روضة من الجنان أو كفرة من كفر النيران إن يكو خيرا فالذي من بعد أقول عند ربنا لعبده وإن يكو شرا فما بعد أشد وزن لعبد عن سبيل الله الصدق كبري بعد ما يعني كما بشوى منه بشيء نجو ila ga ga daga ba ga sai na wa bin ya ki an na gashi a ku ga ku da alfari ko ila ma ga ta da ba dai ka baro ba ma ba ga shi ina bin ina dai da mu gono gashi ni na kina na ba ki fara kiya ni ne gaskiya magalai da na dago ku na kuma goma ba ta na min warkadi na zama wa da rahman wa alkal mutaru ni ne kin da ne ne shi na bo go ga alkawalin sai ce mai rikici na gaskiya ta aga ne zan do ki fari ki anya na ki gurun to iman ji daga ne yusharu na to fata urata gula ane da ne ki fari ki anya fatan atada urata gurun to gula ka ci adabwa da na shagali arjalo ni sato ba ki zagi ane diga da jalu ni sato ba ki zagi ane ki to ba ki zagi ne to ba ki zagi ga ni to ba ki zagi afala ba su ila ba ta ga cewa jiga ane diga nan da ki anya ce ko nan ki gurun to ko gurun to kina farkon tasoro da shiwa karkiya na yi maji daga nan siratu siranga kiwo ya ni gomin sa da mai dubane da tin wa alƙadar fa alkiya mi da ke gaskiya da in min kun illa waridwa zan to da ba su ga da siratu ce dan da ga da bandara siratu ce siratu na a duk sa san da ga ujitanya jigati umanu ge jiko da za ganewa in da ke shi ne gobe shi za mu gaci a da gobe ke sama sun yayi nan sai da yake da ni abu za mu gaci a du da gobe ke bin ku nan za mu gaci a gobe za mu gaci a gasa da za mu gaci a koko za mu gaba za mu gobe ta da gobe mu da ma siratu gaskiyo ne amma no yawu yi ko sai na lada ya ce siratu ne imani na waje joni ke bi ne imani ga buka na ta ga ce wannan abu ka fara ya zo ya tsaro ru bai na yi ko ka biya imani amma mu da dike ji a daga ta da inda ta ce zuwa ta ga mu ne ga mu na ta bismin nuri ko sai kai ya ce ya ruga bi sunna da ya ga kila jora ko ya ga da ya ga san mu sunura da wa ke jinga shiga bai imani jawo ji hadini حوض يا نبي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل مو أن فاز عن بؤن بوشيك وجنينا وكرههم لبيع مو أن ري قالوا سنة كون أعجوشو فإذا يقولك أعجوشو ملايكة أتنيا ملايكة يقولك أعجوشو ملايكة يقولك أعجوشو ملايكة يقولك أعجوشو a ga hannu maka lata zai ma da su ba daka wanda yana da jizumuwa ba na ji a jaba abin da tijani abin da kajiriya abin da akida ya zafi da abin da ra'ayi na can lagwa sun ba wa lagwa su hannu da kan suka ya lafiya har da wuce da teku ya da ya tsani da kawo ya da ya na ga ji so na yawa suna hannu ne ta kwari fiya yi wuce hangare aga ya ce ku biya magula da aka tsohon don don ma wani daga cikin safin shiga su wala ke gangani da adalci ba ne ko guru ga ke gana fani ma da ne kuwa da jinin jale kyaga kyaga da tsoro kyaga ta ci tsoro imma ba wani tsoro imma litafi ne sun gabanin wani wọn abu bẹ̀rẹ̀ náà àbúkù bẹ́ẹ̀ láti ọgbọ́n pátá àfàrù látọ́tù tí mo dàbí fi dọ́kọ́ àdìsí àmì àgbẹ̀lí táàtì rẹ̀ fún àmọ́ mọ́ òdì àti tábọ̀ òdì a e ni tààrà lẹ́ni táàtì rẹ̀ gbogbo àwọn ìlú da bẹ̀rẹ̀ àti lẹ́ni táàtì rẹ̀ gbogbo àfihàn ló ti rí wà lẹ́ni táàtì rẹ̀ gbogbo ne. lánàá jíjù náà wọ́n yẹn dàbà àrùn gá wani lé tírẹ́dì náà wọ́n yẹn jí wọ́n lé wọ́n jí tó kọjá ní bẹ̀rẹ̀ bá náà pé bó fọ́ àdìjá ìtàkàdàgbẹ́ ìdí ne kéde ló tún oríṣẹ́ ni wọ́n àdìjẹ́ wọn àdà kó nọ́tẹ́ ìdàbà ara ní tírẹ́dì ọ̀gá àti àdí ìnàgẹ́ yìí ó lọ́dàjú. ẹ̀kọ́ àdìjẹ́ nọ́tẹ́ ìtàdé wọ́n já àbàbùkọ̀ wọn mọ̀lẹ́kùn sọ́fà wani ma ji daga nan mini a kida ya da suna jona wa kyayi ma ji da ya bai dole ne ga ga waje ma daga wa da soce fa alkiya ne والله يوم إذ نراه كما نرى صبرا بدال الست بعد ثماني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الميزان يوم ناموس قمطري شره في الخلق منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان يوم يجيء المتقون لربهم ربا على رجل من الإقيان ويجيء المجرمون إلى رضا يتذمرون تذمر محمد العطشان ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقلهم ويبدلوا من خلقهم بأمانه وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير الجنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان في كنت 25 لا الله قلت يا يوسف كم يلي تنغا مصابو جرانا Thank you. إنكم سترون ربكم يعني تأتي إيه كما ترون القمالة ليلة البدر كم ليلة صحيح يشير بدر إذا أنا فلا تضامون في الوقت يبدو بعض كنتوش ليا وما تتاكتش ليا أنا إذا ما يلتأت يجي واسوغا سو ليرا عدو يكون رب واسا يلوك زنبوه من يبوا لتأت يا سوغا سو تجي من ما يلتأت يا كلا إنهم أمر بهم يوم يذن لما عجبوه تجي من يعزيه كا لتأت يا تجي من عزيه ميقا لتأت يو للذين أطلنوا سنا أنا عدو كنتوني لكي يشونوا عزيه الجنة wọ́n ti yá àgbà ọmọ àdé nígbà ọ̀gá àwọn ilé tíyẹ̀ tí ó tẹ̀ tí olúwa ìjẹun yé. ẹ̀fọ́ àlìkíyà ni wọ́n lè fìdí gíta ní ẹgbẹ̀rẹ́ wà àti ọgá àti chinare ẹ̀fọ́ ní sánmà àdé asán náà ìlú sàmà ọ̀ṣẹ̀ kọ́t ẹ̀fọ́ ní ẹ̀yí yí wọ́n àdé àmì tí ìbò òkú nẹ́rẹ̀ ẹ̀dá ìlúndà ní ṣíbà mẹ́wàá jíwò ẹ̀fọ́ àlìkíyà rẹ̀ ko ko da kullu za ta hamlin hamla wai dai ba koyare ka ka sallan mun yi ba wa sun rafi da yau amma fa da ne da ne ga ni mala sha ma da shi ka gima sha ko wuce re shedwa ga shebare aljanna gaskiyo ne yan nama gaskiyo sai ne guba hoyo na bandoro na da bandoro na da gwajajen farikun fi jannati ko farikun fi sani fana mumini jabe bai bayan sai shi na a tabi alu aljanna kírímìnà ìsàkìtì káàkiri ṣàtàlì yìí máa kéèdè àtúnṣàjá lọ́nà ṣẹ́ṣì olúgbà ìdàjẹ́ ṣẹ́ṣì máa rúgbò lọ́nà sáṣẹ́ mùsùlùmí jùmọ̀ àdágàdé ní ẹjẹ́ àmẹ́bẹ̀ ẹgbẹ́ ìfẹ́ kọ̀dá ìrìnà lọ́nà ìgbẹ́ tẹ̀wídà máa wọ̀ síje káyì wọ́dẹ̀ ẹ̀ṣí wọ́n tẹ́ wọ́n bá àjí zákàtù náà ọdẹ́ ti gbọ́nà tẹ́ kọ́yá yìí wọ́n tẹ́ ẹ̀gbẹ́ta ẹ̀wọ̀n náà wọ́n ní ìyá àbìlọ́ tẹ́ jẹ́ sí ọ̀rẹ́ sáṣì òfé ti fíìmù lé pátá ẹ̀nẹ́jì kọ̀dá ìrìnà wọ́n tẹ́ ẹ̀sùn gbẹ̀mọ́ náà ọdẹ́ ti á ní ní méjì ọ̀fẹ́ ẹ̀kú gẹ̀ẹ́sà wata yaji jilbabu kan da na wa, da ke waga da zai fi wa na wala jilbabu yi kyau wani shot ko wani waga tun ba na ba ta goji wanda wata jilbabu kaji ina hasa ba kan ga la kun da biyu na to ce goyi sare ani bi da yanzu ku ga no yin zabi ne wallahi ga ba ni sun zabi yo suna da ke fa wallahi la a ce ga ni ko nan wajen na ko wajen na yi. oje gbogbo omeke eje yi omeke eje yiyi omeke eje gbogbo abọ omeke ẹ pátá ìlàjì ààrẹ kí àyìnbọn tó zai shiga da duka bayan ne a jihar tawhidi a jihar tawhidi wa ba so ce fajar yau furu ma duna zalika liman ya sha amma wani shirka inna Allah da yaki ma shirka bai furu ma duna zalika liman ya sha amma to ba so shiga fa biya wa kilo ke ka bayan kan wa da nan wa ya tiya aga a tukiya gan jizugu a tiga ala da ko narun haya ta da kuno aga kuno a ta da ku aga da jannan za ku shiga a jahannam ne ne

وإذا بقيت إلى أداء فريضة فانضت ولا تك في الإجابة واني قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلكن عند الله يعظم شعري لا تمنع عنا زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختاري والوتر بعد الفرد آكد سنة والجمعة الزهراء والإيدان مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه لمشاري وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المفروض في رمضان والحج مفترض حرام عليك وشرطه أمر الطريق وصحة الأبدان في 27 لقد يقول لك فإلا وقد يجيك باني داجي لا تبغوه وصاروا إلى مشرة من ربكم وجنة وضعت الله في الأرض إذا تيجي هذا يبقى الزوبة تزمان ẹgbẹ́ sọ ayé lọ́wọ́ bí bàá tún wà láti látọ̀rọ̀ lọ́gbà àti láàyè àti kí ọ òun ń gbé la kà mí dé àbí

ne na ba sunan sadaka da kadi zando ne na ba su sallah ne ga wuce wa na sai a sai ji ba kiyani na da ba sallah wuce an wasu na sai sallah ne na kana ma sai haji zakaya duke ga kulma ne ba sallah bai zakaya ji guba a sun yi sai min ga sallah wuce ri sun ne na bukadare zan ji jaje mu bin sa sai jani na sallah ba sunan da zakara la wuce ya àmì gbọ̀ngàn ìdí aláṣẹ ọ̀tẹ̀lá tó kùnbẹ̀ lẹ́yìn wíṣọ̀rà sálẹ̀ ní wàjú me shi mẹ́ṣí wula wúlá wuce wùkìrí jimma sai da re sálẹ̀ ìdí mọ́ sai da nígbà tí àwọn sálẹ̀ ìdí láti lálàtí ní ti fi yà bọ́ ìdí ẹ̀yà nínú ẹ̀yà gbèrò sára bàtà àwọn ti àrẹ ìlàgbé ní ìdíà nga ń lẹ́tí ẹ̀rọ àgbẹ̀fẹ́ tó rẹ̀ nga nga sára jí dẹ́kẹ̀ yà ní mọ́sálásí ó yọ̀ wọ́n ti yà á nínú sáà ẹ̀bí gbọ́dọ̀ ń lọ́m tó ń ṣe da jẹ́ yí dẹ́kẹ̀ yóò ṣe ya ẹjọ́ sálà pé daga ìfáàsì kí o ti lè mọ́ sí ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀ fáàsì kí sálà ni ẹgbẹ̀ fáàsì kí sálà ẹgbẹ̀ fáàsì kí sálà tí ó sàlẹ̀ mi áàjì nínú ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ̀rún tó wa mọ́ àmọ́ wàá jẹ́ áàjì قال يا رمضان عبد إيه، يا رمضان فإنه يوتاتيبو يا الذين آمنوا السنة عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا من جاء استحب يا رمضان كل إيمان وما ولا لا يبقى تجنا وشنا لو ما تكتب من ذنبي إنه واجب وقاتل تجع فاجي عليه الصلاة والسلام تسيبه يجيبه من قام رمضان فنجيت من قام رمضان فنجيت يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان جنا إيمانا بإيماني واتي صابا بلا داوي وفي لو ما تكذا ينزل ذنبي صلاة تراوي غاقو يمري لو يجي سودي أنا عندي صلاة تراوي أبو جواب غاقو لكن كلا سنة نجي نجي كلا سنان haji farin ne yore wani haji musarar zuwa ne ko su an musari ko ta hasu da gudani haji farin ne yore amma shi da jirgiyo ya kuje ba mu wani lafiya na gano shi da yana na fi jirgin tuni safari kabila na kai shi fa a sai ta tuwo suna gado haji mu yi bayan da sosai da sosai kwaya haji ruwa inda haji ha ìjọba kéèkì ọ̀tẹ́bí dídà àti ọ̀gàn wọ́n fẹ́ ìyá yẹba wọ́n mẹ́ta ne yẹ́nà a ìyẹn ní pàtàkì àti ka yi ìṣe ma yi níṣe lè gé yèdè àjí ni yèméjì mẹ́fẹ̀ náà tí lọ méjì àjí ń dàkí ìgbàdàn náà nínú àkídé àlùsílẹ̀ yóò àti wọn bá ní àlébìyì òmù àti ọ̀pọ̀ àbí àlébìyì ṣọ́kà ànàmà àbùn nàbí ọ̀sán àbí ológun yóò dóhùn jẹ̀mí wọn àjọ kàdàlì yóò àgbẹ̀dá ní àlébìyì yóò sọ àbí àlébìyì tó ń nẹ́láìdé ní kẹyẹ́gbẹ̀ tó bá ní àjìnà gáà yọ sí àdìgá wannan ya ni jama'a ta ga ne ga didi na wasu ja ga ya ta ja ni jama'a da ya ni je ga ne ga didi ro amma a da sunne je wa da ya ni jama'a biyo ta biyo na na Aisha Khadija حفصة فاطمة حسن حسيني أبكر عمر عثمان علي طلحة زبير أبو بكر فاتت النجيوة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال لك يا شيخ نجعل صالح نجعل كذا ينطق يا صالح محمد شو قل إن خير الناس بعد قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتبان وأجل صاحب الرسل صاحب محمد وكذاك أفضل صاحبه الأمراني yau na zai ga biya ne da gani ya ba da kafin ni muhammadu kai sallallahu alaihi wasallam in nga mai zai je sallah gani zai da ta ce jin gona ta ga ni ibnu da ne idan za ta ga ni muhammadu yo ya mace da sallah gani ta ga ni ibnu abakar da umaru ba ta yi maji da gani a kida ga sunnu wore to ina akida ya sunna be da ko ne lai ce ka sanin baba na ka gina waje akida wani na ka gina waje akida wani ke ka da ejiwa da hannu ta kida saba shehu na ce wuri kiya ne minna alama kana wadaru abu da daga yadda ke gana wani eh, na ta ce ne wani na babu da nuri duk ya tsano da babu ya zagi biye da ya kiriki ga da jiwa ya ko ji mara tani la yi ka kule biya ce wa fi agonu ba ne ya gani sai ya ta sanar min ci ci wani gangi ta ji babban yi muna jin na kore ita ja ba ji tewo wanda haka haka ga da ja ga ga ku ta ji kan ga ne ko ku ne nan kai ga tarbiya ne ya ga kondoro nan sai ga ji an ga cin ga ne yake mai ga ta an ta ta na kin na ko ga ne ga dai nan a ga ji ne ji mun to ko ne wato mu ga fe ji to ta ki ne wa shari'atu al-islam afdalu shari'atin din an-nabi sadiq al-adnani huwa din rabb al-alamin shar'uhu huwa al-qadim wa sayyid al-adiyani adini mutunci shari'a mutu shiga shirya da dafa daga bata nan ngai aji ne a nan mudu, na fita daga adina nan ngai aji ne ya so ya ce ngai shari'a ya so ya ce za mai nusa ya aji ne bata inna dina inda Allah al-Islam عايزين يبقى بتاعته وقاعد مصر ننجو فبقى بتاع يبقى الإسلام دينا فلن يقبل أمينه هو في الآخر أنت من الخافرين عكيدة وده مصر ننجو تبيع كيركي وده مصر ننجو إذا ده يصل لازم ذكر بعد وده مصر ننجو كم نوع جيتا جينا كم نوع تعرف عنه كم نوع بيع أولو ده كم نوع وضعه عنه يعني كم نوع جاهل عنه كم نوع دين فاس جينا كم نوع فوق فأنا كم كم بعد في تأكيد في مصر ننجو حتى في كم نوع دين تعرف شو جيبه عليه تعجينا مع قبرتنا في الكتاب من شيء حتى في كم نوع جيكا تعجينا سينا عمدي بعد جينا إلا إذا da ta da wasu musulunci a من أكيد يسمى كثير منه واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنع عالي قد يقول بين النموت والنموت إلى شيء لكن أما كم مجادلة هذا دعوة جاد مجادلة تقول لنا أما زندوه قابل دعوة جاد من دعوة جاد ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وتجدد to ga ga ga ga yi ni dan go na ke ba wani ali ya biya je ni ta ti go da kan ce ga mana ko da shi sai ko ne mu na ko da ke mu ja da ji ya da mu ka da shi ya sai ko ne diga da ji wanda wani sun ta da da ya ka ni a ji na alu sunna jo jo a kai ma ni ji da aljanna ha ne wa dinna na da akida ya sufi na wasu na na mai wa aljanna na ji hadina kan muhammadu ka kun za kiran lillah kun bani waji bila khawfin yarani talatan fi jannati sun yi da ta aljanna ce maru bi lelo akrim bi jannati na'im wa ahliha ikhwani sirjin ayyuma ikhwani jiran rabbil alamin wa hifdhuhu akrim bihim fi safati jiran hum yasma'una kalamahu wa yarawnahu wal muqlatani ilayhi naziratan wa alayhim fiha malafiqun biqin wa ala al-mafariqi الجدال إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا في من تطعت فربما تجزى عن الإفتان بالإفتان واعمل لجنات نعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني أي مال جيب أجن الموكي لأنه نادى أجن الموكي ومبتلت يا صبو جاني نورا أقول لك عليه في أجن الموكي ما كنت يسويته أنا من جمعان سيكي على إن إذن الله هم المسلمون da ya aljanna na ke wanda sai cire wanda ga hannun yin da kada aljanna aljanna ya jima aljanna ya da aljanna wani na da na da gina ya gina da na da ne yi zai na yi da jikin sai ta ga ya aljanna ya gina aljanna ji hannun rafi sun ga ya yi da jikin da gani ma da na na da kila sai kila sai kila ya bai zai allah ta biyu da juya na gawa fiska yi ya na bana ku je mai izin nazira alam tu dijin na janna nawa ya da ga a aljanna wotun jina min da mai gaza da gani ta tira ala ne wa ganin biye ya da yi ne fara ta faru da yi nan ne ne ka tuna da jibe ma kara da sai ta ta kan ta shi a ta da sai ta bo a ta ne ce ciye ni mana ga jinin sai من شهد أن لا إله يكون كتاني ده نجد يكون كتابه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله كلمة ألقى إلى أمر مركم منه وأن الجنة أقوى والنار أقوى دخله الله الجنة على ما كان من عمل وأن مثلا أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أنا جاي رجل الجنة جبريل وصرت كل ده عن الجنة يكون كتاني الجنة دون عبد sanan ya ta ne sa da yana wa daga aljanna a jawabin jahilin jawabin jini fasu kuma aljanna a a jahila ne wani ofi a zuwa mutu a rata ofi a kari duro ijo ngadan kalimar ciki ne abu gabu wani ke shi wa ne ke wote ya fi da sa yazu ne ke ka tubo ya zo zo ko shi aljanna ne a ne ga tuba shi da rukun aljanna tuba shi goyo da aljanna ya fi lura shi mutu zuri ya ne hata idan kai da ta gugu sai ya shi tu ijo idan ki shi ya ji hannu damuwa gado ne ta gado wajen gado ya fahimci ki mutum shafa da ba ni biya guba ya ta mai la'afu na gado sha, ashe ba lafi in ce ta kabo ne ce kuma ga ne wai lafi ta ta ga ke ji wani lafi yo ji kabo gado eje wa ta ce samu shi ya ji da kin lafiya na wani bai layin na sai da yanzu sun bulu da ya goyi fa da ya daga lara ke yanzu rozon kwata ka dofi tun cece ne lai da jama ja alijan na daga guba da gawa za mu ci gawa ba za mu ci gawa amma alayhi magana idan ta domin da zalafin janna da da kai waje alijan na kana hamluhu wa wadu'uhu fi sa'ati kama yastayi to jawo to maji ka kun kan nan ko ne ga wajo daga da alijan na da wani wasa na sirikin lori don ba su fiya hari daga da aljanna ha sai na wajen buhari don ya ìṣe òde òde àdìsí kúlì náà àlọ́lọ́dún kó yi ẹgbẹ̀rún lọ́ta ẹ̀hún káṣí bẹ́ẹ̀ ni da ń da lójú pé dàrílẹ̀ náà ale de yadda shi da muke da suka duk da mutum da adina yadda kuru na kuna yin mutum a yi fajima an dora zai lagara gani da lagara su ko wuce aljanna ne aljanna da ya zina da amini an zarfa domin duni ma jannata abin sa sun ga aljanna yi guba jannatin min zahabi aliyatu ma ma fi ma wa jannatin min shidda aliyatu ma fi ma fi ha aljanna da ya zina da ya fi ne bukatun da zina ne aljanna ke da ya zarfa da ne bukatun da zarfu ijo ba jira suna ya jira suna aljanna ba ya sun je jama'a da ya aljanna su aljanna méje dánwó nọ́ọ̀nà dánwó èfú dánwó pátá ní ìmọ̀jì nọ́ọ̀nù tí ó ti máa tẹ̀ dípò jùlọ ìgbà gbẹgbẹgbẹ ọgá nígbà tí máa ń tẹ̀lé nígbà fún ìwé náà dání ní àtìgá kó tẹ̀lé ìdàgá dàgbà wọn àtìgá wọn àtà wọn àtà tún jẹ̀má ìṣù náà lọ́kẹ́ ìwà ìdè náà ti àgá kéde ìdàgbé fún gúrúgúrú dègbé gbá ní òjò tó ti bú láwọn yorùbá mẹ́rin tó gúrú lẹ́jẹ̀ àdìjẹ́ ní àjẹ́ táwọn ìktáni ilẹ̀ ìktáni ilẹ̀ ti náà àtàlẹ́ lò fún náà wọ́n ti yára wà mẹ́rin jẹ̀ náà ti mẹ́rin kéde àlókè ẹ̀mí àdìjẹ́ náà wọ́n ti ìdí àjẹ́ mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ àjẹ́ mẹ́fà ní ìmọ̀ àyẹ̀mọ́ta wọ́n ní ìtàbí fáyì ní ìmọ̀ yá àdìjẹ́ na dungo ma zuwa wani akida ya musu na wata tafiya kirki ne wata tafiya kirki zan to ne ga ga wuya da sunnan umma da tafiya kirki a wani sunan kirki wani mutuwa sun suna ta halika ma kinan mutawa bi'an to kuma ne kulli fadilatin babani wa la rida al-kibri anka fa innahu la yastakillu bi amlihi al-katifani wa la rida al-kibri anka fa innahu la yastakillu bi amlihi al-katifani kun fa'ila lil khayr qawalan lahu fal qawl mithlu al-fi'li muqtarinani min dawt al-marbuti wa shabahat تجاهد ولسان مريان وفي جيت هاني فإذا علمت الخير لا تمن به لا خير في حلم الناني اشكر أنا أنا النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان من هذه القطعة في 83 في 84 قال رأيوه فاتا في بدع gbogbo na fọlọ la pátá wọn gẹ́gẹ́ ìgbàdọ́ àníbìlì ń da àhá ilé àǹtẹ̀ wọn àti oṣù ìjàwá ìjìbí àmì ìwé ìgbàdíà àtàlẹ̀ fáwọn bàtúntà alábàdé sókè ebi òtún bẹ́ẹ̀ nípa àti káṣí ni níjẹ́ nípa àti gbèjò ga ilé àgbẹ̀gà yẹ àjá ni bí ba ki jashe na gidan fare ya da zaluwa ji fare mare talatan ce kala bi marha na kalanta hukan auda wannan zabu ga ke ba masura sai ya je ulaji jire ẹgbẹ́ náà ẹ̀wẹ́ kí yẹn lè kábà á lè lówó a dàndó wa lè tiwé mu ní nígbà wọ́n ti kẹ̀lẹ́ jọ tiwé o ti mọ̀ ní ìwé a wọ́n ti fi wọ́n ti fi ṣùgbọ́n kó a wọ́n ti tẹ́tẹ́ àti a ṣùgbọ́n àjùmọ̀ bá a ya a ẹ̀kú ni daga ya gaba daga mi wuju sako ni tana ka sako ni da ya ya sako na ni da anje ndo ba ne ni da anje bukata ya so jina ba ne ni no tuna da no inni ya budu lahi atani alkitab wanda hada ni nabiya eh ni je kazani tuwaje antum alfuqara ila allah wallahu huwa alghani alhamid zabiji kina ne shi ya kan da kai ani gadin mu daga dika da bato yi sai ko ko zando ba ni ciwe mare ni ne tinye ne mu ta ta gaskiya a wannan abuwa alkibru batul hakka gamtin na wato ne da daga da noro kuma da noro zumo ku dan in naji dai da da noro ajo mare ke da ka alkhairi wato ka na alheri ko ne tun gurga da wani hukumi na ta kusa da wani ya ga anji ìlàgàtà báyìí tó tẹ́ ju tèmó kó ká fún jẹ́ àyẹ̀wò ìdá agungun ṣòwò kó wà mí kíá wúwà sí ya fẹ́ ìdájẹ́ láàfíà fẹ́ ìdáwọ̀ mọ́ ọ̀dájú òbí ara ìdàgbà tó wọ̀ mọ̀wé kan náà mọ́ ìrìn àjò ọ̀gàn òmọ́kí ga ká jẹ́ ìlú ọ̀gàn yìí ìdájẹ́ ń ayoyi ali daga asu salam ya ga sallan mashaba wa ku mutu abu ya ga yi ji da dukulu jannata bi saraya ga dazin da an ce da su ko ko su bi da yana su ya miji sallah ku tabu da an yi ne sai ji gani majiya waje wato kire wallahi wallahi da da sai ciwo mace ya alin sa sun da mamaki da na mun ne alkhairi ga ji wa je shaddu na ga ji wa je je ji wa sun ma ma shin da kada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ma da biye alhamdulillah sai kin je go je ku ce ta ne a yin nan na ga ya godiya sai amma sai ya wa ki da je ya kai church a yi ta waje zane wai da yau ne kayan da da ino ne church yawo nga yawo ebo nga yawo ejo nga yawo lafiyo amma wanda lafiya ne gobe ku yawo lafi ko ba ne ga nabi dai da da mu ruje ku ya church bayin ta ku duniya mata Allah la tusura wa ka ne ta ci wa da wani min tafiya wani mai ke ɗarɓa sun ne a sun ya da nore wani min latin islam ya kamsu a fa'idin wallahu an tafa ni biya wa hadani na ta su rabba ka fa'idan au fa'idan fati la kuma ta kofi maktuba ne jami'in zamanin ka fi su ko ta karin na ko zai al'alim wata ta su hairani kun in sa bai cika in sami ta fitnatin wata waka kullu munafikin fattani ajil fara'i da la ta kun mutawaniyan fatakuna inda Allah shaka muhani ajil siwaka ma'al wudu'i fa innahu yuzi ilahi mutahibul asnani ɗauko musulunci wude ɗauko musulunci wuje ko mutu tauhidi salla azu zakka hajji zakka wani sai ki ba ji ba ko ko ke ga yake mare da bana guba bayan ne nuka na dukkan min kauli illa na dai rakibun akid za mu ne sai su soye sai su suna ganin da jama'a ga ga wani nan ka min bila wala bila kidi dan ka ce ma ne ce ce fa ya mi ne fa ne kul khairan ga da wani abu ya ko mu su sai rayuwa lan ina iya sabon kashi ina iya jito ko ina iya bukuti za mu la'arin shiga abin da ina ce eh, su lalace na jo ha na ji kwata eh. fitina da da wadda ne wa ko da kiyama munafikin dole ne maganin biki a kunyoyi farin da yanzu ki mata ya sallah zo zaka aji a koro guri ko ba ka yi tun da ko fata da shuji da karo ya tun da tun farin da da da da masa jino wa ya ladi zo ne wa ta wa ta wa ji sallah wa da kuno ne ji sallah ne ya ta kuna shi dole wa fa kula ko so wacce ya ba su so wacce tọ́gbọ́n náà kéèké dájú ní ne lè rà àti ọkọ̀ mọ́tò àrẹ́sìn lè da lọ́rọ̀ من وانجل هو أصلي يقول ذلك من لا تمشي لا تمشي لا تمشي من بين الورى شر البرية من له وجهان لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحصول لحكم ربك شاني لا تبقى بين الصاحبين نميمة فلأته يتبادل الخلان وتعرف الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان ساء أمرت ببدعة أو ذلة فعلي وخالف بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فتمسك به فضياءه من ضمن قطران لا تقل بامرأة لديك قريبة لو كنت في النصاص مثل بناني إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تكن تلك بحوم أصولها وفلت بلا عوض ولا أثمان لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان لا تترك لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعلى النساء تقاتل الأخوان وتجفونك عن ملاحظة السليفة ومحاصيل الأحداث والسبياني شرط السبن za ta da an je ku ba da mawa ba da annabi yayi ne ba da annabi yayi zin nan ina ki ce ki guje mu lafi ya karo ya ta da mare ba do ne ya ta da ta ga ki buji biyu wani wani ta da da ga wani ko ne ko aka zama ta da yahudu na ta ji ana yi mace tace ba hanyar yamur wa da zanen wata zanen malama zuke malama kawo da yayin yawo wa kunna zanen malama jin da malama dari ya ba ni ya ce wa jumla biyu da ta a ne jini na ba zina da ga kuma jannata nan ma sai lami ce min cire bimin walidai ne wa ka zaura buka Allah ta wuri Allah ya wa bil ne ya sana bayanin tsogo ga sai bi na wa lafiya ga shi ne ke wajibi kan wa ne sai shi ba ko la ta hata ni maflukin sai ma su yake alkhaliq aga jiwa foro be bide ga jima a jiwa foro be le ti ga jima kuma ya ga adini a yake awa ya sai shi ga shi abi ce o alam ta kuma abdullahi wa ta hatan to to a jiri fiha adini ga ko da jori dole ga ajiye ya majalisu sai ya zo eh? Eh, eh, wani walo ce na eh, wani walo ce na gaya dino ga nugu ya wani walo ce an yi mun kace a dino ga yan gawa da kara to ga ga da kara wai ba ga karo wa ke godi da da gida ka to mun ma yin da ga wa ke godi da gida shi da ka to mun da wani zuma da yawa da ba za ta ta wa shaitan la ku wannan rajulin dimrati illa kana shaitan fa da sunna ba gin doro ne da cin zagi ne wuce mai lace cin zagi ne ne obe obe da ne ba gin ce ne dòṣìṣẹ́ ṣìjú ro ní ẹmọ́ lẹ́kàn kó bá ní ṣìjí kai lẹ́kàn àkúrẹ́gá ẹ̀jú ngun ṣe kó ta a ti daga baaji mege ti nzaji le nzaji o tó mẹ́rin dájú baaji ti o lè a ti ní kí àjọ baaji náà àbí àkùté nzaji na asara mu àtàrà yé nzaji oṣù ìgbà alákàndé tàkà ní bírò bẹ́ẹ̀ ní àdéhùn. kí àlàáfẹ́ ní tàkà ní jíro jà lọ. kí àjọ yẹ kékeré ni àlàáfẹ́ kí ti tàkà ní jíro bí àbáyọ. nga yẹ àbáyọ nga fùkẹ́ àbáyọ nga yíwọ wẹ jì í. a ti àgá ni zà yíká jìjì òtún wọn nínú ìwúdà òtún ẹkẹ́kọ̀ọ́ jìdẹ̀ bàjẹ́ bàjẹ́ òtún àdúgbò A fara mi ga wani ìgbàdí náà tó. ẹgbọ́gọ́ bàyìgbàlúgbà wọn ṣe mú yìí wọ́n kù lọ ẹdún kó yàyẹ ẹdún kó èjì ń dájú bá yí nínú èdè òkì yìí náà kó tí lẹ́fẹ̀ẹ́ ní àhà sáàtẹ̀ méjì lẹ́yà lànà wú mẹkànnẹ́ká fún wọn yóò dà kì í yàrá òdìjọ́ kì í ga alájì làkàrọ̀ ọ̀jẹ̀ ìtajà náà fi ń rìn làjì yìí mú ẹgbọ́n ni ẹgbẹ́ ìdàjẹ́ dídíọ̀ ẹgbẹ́ ìdàjẹ́ sọ́ọ̀tìrì wọ́n dé àìsàn ìkànṣí ìgbà nínú ọ̀tà tẹ́wù tó wọ̀ láwọn ìdàjẹ́ wọn. sai wa da rabu imu ibina wani za su mushtaki da kwatakul hamama ibn azmi ajin bayani a wuri wabai wani na kyau a gargar gujo ne kata a ga gargaga ba ne da jini ta agbaci kanin da sun sa tsohon hmm, kasa sabon bayan yawon da kaga ce jin ala ne don da ce ba da abin da sai gwarzo ba shi da ina gina ta yata ta tofayi wa gwamnati da shi asin ga wani kaga ne ya je da sai shi ya ji ya kowane ya da ruga ya gutan yoro da karo ruga jigwa da yi yiwuwa da ka tawa ma ebe na ebe yin zaki gabo ke ṣe é yókù so sóhun ní àṣà àti àgbà ọ̀nì káyìndà yìí ní mẹ́rin tó ju òjì lẹ́gbẹ́ tí mo ẹgbẹ́ ẹ bá nílẹ̀ ṣe mẹ́gá bo ẹgbẹ́ ọ̀gá gbogbo ẹ̀dà yìí ní ṣàkẹ́gbò òjìdí ẹ̀kọ́ ẹ̀rù kátó ọmọ láyé nà tèmínà ẹ̀fọ́ tó wọ́n àti ẹ̀dá bá ní ṣàkẹ́gbò òjìdí inú ẹ̀rù kátó wà náà tó láyé nà àmọ́ àtúndì ọ̀nà wọn àjẹ àwọn jùmọ̀ àná tuntun àdé gan wọ́n ti tó ṣe àdé lìyẹn nà náà yálà pátá ni oṣù tó wá kó ṣe gbà ẹ̀ nà àdé ẹ̀ tiẹ̀ ẹ̀ tẹ̀ láyé nà gẹ́gẹ́ bàbá bẹ́ẹ̀. utuba da cikin ke daga ba kai utuba ga ga ce ki dina siratal mustaqim kai ce ki bai kan doro baba mu ne tun da ce ce be tarbiya gina wa gina wujun ba ce mu fike ba ga ce ce da ba mu yoje bana ne ku lu ba da bai ba ni asabi arrahman ene ma ke da da sabar ta ta ne ce ce na sai da ga kirki duk ga jiwo fulu ga da kirki da jiwo ga ne ga da gogoji ma da ka ba da je ko ni ne zai je wa foto ne kashi mẹjọ ló pọ̀ṣù bá àti mẹjọ ẹjẹ bídí àti zánú wù láti ẹ̀rí lòún ṣe mọ́ mẹjọ àdìsí yẹn àti kìlò mẹ́kántà ìlì mi mẹjọ lè fẹ́ wá ṣe tí àtẹ́ni tó da bá bọ̀ ẹ̀bọ̀ òde sọ̀bá pẹ̀lú àdúró mẹjọ àbẹ̀wò àmì mi kí òde bùkátà ń mẹjọ àbẹ̀wò àmì mi kí òde bùkátà ń ní ní òde bùkátà ń kìí ṣe mu wá ń yí bàtí òde bùkátà ń ya ta ci zuko da na ke nuni na uji ume jujo ume nunu a tura wani gina kin yi wanga yi ni wani na wawa ko mu wani waga yi na la yi ni ne da imani da lisani da tarbiya wani ẹtún ẹgbà ní màrí sínú ẹzúkú àbọ́tù ìzàgúrú ìlú ìzàgúrú ẹ̀mí oyè ìwáńjì ẹkù ẹkù wáńjì àmọ́ wọ́n ẹ̀dìjì tẹ́lẹ̀bí àti ìlú ìyẹn lóyìn ya wọ́n ẹ̀dìjì tẹ́lẹ̀bí àti ìmọ̀ ẹ̀lú ìyẹn tẹ́tí wọ́n jí ìyú dẹ́rẹ̀ yẹ́dẹ́ imi dé inú jẹ́ fún sọ́pọ́tì yẹn bú etí ètò wọn jọ bàbá dájú ládàá mọ́kántá èyí gáṣímì èyí àgbàkà àtàn ànámà àgbẹ̀gbẹ̀ ń gbà bàbá gábẹ́dà àtúnbà èyí àlọ́ mọ́kántá wọn àti wọn á bu bàrà náà ìlú lójú fún kàdé ẹni jẹ́ kíríkà rẹ̀ ìní wa ní ẹgbẹ́ ní ẹ̀nà jíjẹ́ ní bàbá tẹ̀ kí n bọ́nu gẹ̀gẹ́ dáná màsí ìgbà jẹ bá haka yana na hadija ta da al-imam bukhari labi kitabu bi riwaya badi ya ta ce raka ne hadisi raka ne hadisi hadisi buta ce ga da sana ibn bukairi kala da sana laysu an uqay an ibn shihab an umar bin zubair ana ana shawu al-mu'minin ana qalat wana na shagawo ma budi abi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-waja ya saliha eh fari na nabi ake yake wa ga yake ne na wanjo da no fa kana la yara ru'ya illa da ta kala ta wani wanda ya da la a cewa da ta yakin da ta alfi da ne har da kafin na ne dilo bankunan sojin bankunan gabu shara ji ba da dagon har da kafin ne gaji gina a ne gaskiya wule jibri wule jibri a ne gaji أليه ليه جبجي فرجاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب فاطمة ما هي كذا ان على خديجة عليه السلام قال ما في جو بنت خلود رضي الله عنها فقال على بيجو زملوا لي زملوا لي هي جنة كني هي جنة كني فظلموا ان أكاد عبد عبد الزوراء أكيد جنة في علي بيحط في بعض الناس اللي كان بيجي علي بيجو عنده وأنا كي أبونا فقال لي خديجة أنا بيجي خديجة قال وأخبرها قلت أنا لا أجد قال الخبر قلت أنا لا أجد لا بعد أنا جو ما أقول إيه قال جرا أنا جنة كذي خشيت على أنا sai ka yau da me su da ta safa kare khadija kan da da kai jigire wallahi nan yubda Allah abu da wallahi wani banda ya ta so zuwa inna kala tatu da rajim ga وتحميل الكلم كلم انت خلقات بعيدة ويوتيا المعدون المعدوم زنبتي ننجا ويو وتقريء الضيف كلم لو يوغاتي وتيونا لا نوعي بالحق يوم ومجيزة تهمك ويتين غسيو شانتانا كتبه خديجة حتى اعطيت في ورقة من نوفر ابن وسيد بن عبد الأوزة in muhammed khadija khadija la da bai jin daji jin daji jin daji mi wa wanda dai wani lamariya amma ba ni wa jadini ẹgbẹ́ ọdẹ pẹ̀lú wá àbí àti ìka ìwọ̀n ìlà ẹgbẹ́ máa lọ nígbà tí èdè àti ìrìn nínú ìwọ̀n ìní kí ìjìyà ìmú kìí dájẹ́ ẹgbẹ́ ọdún ọ́ọ́ káàtà láàrín ẹ̀rọ ko ìpẹ̀sẹ̀ láàbò yẹ mo tẹ́ ẹ̀kẹ́ yìí ni gẹ́ ní dáa níjà àbẹ́jì náà dáná ìyàbẹ̀lúwẹ̀ ẹjọ́ ìyá kéjì ó ààyè ẹkùn ka níjì iná yi inú ojú kiri kápá ẹ̀ fún owó ìkẹ́ àgbẹ̀ òtútù bù bẹ́ẹ̀ ìtìká àmọ́ ní bàbá tẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ ní wọ́n ti tá a ti rí ẹ̀yíká àgá àtúntò ìjà wọn lọ amma jidar wa amma jidar fa kana dubu da nan yake mana fil madina kana wuce ya ji baka dubu ba yau gaji ko gidan madina wa kana ta ta kan nan ma tin yi mu ma dukiya da waye ji naji wa kana abu ma fa ne ji naji ma kuma man caja ta ji da guru da ba su ne ba ba idan ga ta ta da da ta ji daga bakan su yi lakuru gobe mine na meji ga jiki na da jiki ga jiya na da gudu kyan mina ba ba ke sun na ni ni da jiya na ba ba ke sun yi mun wọn láti gẹ́gẹ́ bá tí bàbúrú fẹ́ bàbúrú ẹgbẹ́ ètò sọ̀rọ̀ yẹn bá tí bàbá tẹ̀ ní àjẹ́ yìí ni wọ́n yí ní àti ní ẹgbẹ́ àwọn ẹgbẹ́ àwọn yìí lọ ní kí bàbá tẹ̀ ní àjẹ́ yìí àti ìdá wọn yí láyé àti kí náà lága alága jíjì náà wọ́n tún ti bá ti sọ́kún bàbá tẹ̀ ní ẹgbẹ́ àjẹ́ rẹ̀ jẹ́ àtẹ̀jẹ̀ bá àgbọ̀rọ̀ tẹ̀ fún láyà tẹ̀ fún ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ àmàtẹ̀jẹ̀ bá gbà yìí wọ́n tọ́ di fọ̀rọ̀ wọn wọn tí ìbùdó àtẹwò ìdẹ́mà àti ètò rẹ̀ sẹ́ńdí àná ọ̀bẹ́ ìdẹ́mà èdè ìyàtọ̀ náà ọ̀bẹ́ ìdẹ́mà èdè ìyàtọ̀ náà ya karshe kan su suko ba da ne ma da ya fi kama ta ce hajji ne bane mai da tafiyar ya ji shi su kaba ba da ga ne ce ya fi mai shi a wajen kafi na duba ne ga biyu su ta rabiya har ne ga su ce wasu su kaji a sauran na ya kuma rasu na alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bukata da tabbata Allah kuma ya tabi Allah ne zai fahimta ya man ne zai yi da dukkan Allah ta kiyo, Allah ta ga kirki har ma ne ga da duki do, ko jina man gibi bayani ke e da alfari da ji ko ne ga ke da ya ta da kirki mun mu ne ne da a wasu sai ba dai ga wasu to haka ki boro da wani amma da da ali sai ki ku shi wani ba ga alfari ne da kai da wasu la ji ko na mu fi ke mu gando na lawan jina ba dai ga mu ga ne mun ke ya ke ba ko a sai mu je fara da ko ji mun nan hannun a faru tun daga zamani a rufin musa ne dai nan amma a ne gara tun daga lokacin shi ma har ma zakuba da ke sun mutu da ke sun da kusa waje ma kuma ne da lokacin da ku da da ku mutu hannu sai ta wa a gida a rufin musa da kiwa da kuma su fata yana ba su a da yanzu a mata na gaji alfahari ne zai zai ne gaji alfahari da da ku guba amma da ku guba ba wanda ya ci musulunci bujin wani ko ne da ku ne shi a da sai shiga aka rufin musu gora bakunci da aljanna kan kuma ma da aljanna da ko ne da ba da alfarin da ku ne ga alfarin da ku da ta da bayan mutum da wannan nan muke kiga yana yi shi alamar zai ji da an ya ga ake ba da bautayin da ku yi je yan jiya ma kuma lawa ne da zama a cikin misali ta kuki ina kuki ina da na ibadu amma wa ne da za ta ce ji bautayin da ku a ta kuki ina nan هذا بيجي كل بين دول كل بين دافوي ولا بيتنا بيتنا عمر لا بيجي كل على بتبيجي درجتي على عمر وشكو كي إذا بقى لو عايز كل بين بقى كل بين دافوي ما لو عايز كل بين وشكو كل بين زيو ده الله ale an ka be shi kudi an ka alai an ka alai ba ko ne ke ba ta ne wa ade ga an ke la ta alai ko so ba ba an da ni anyị fata wajen ya na gaya wani mujina wani don wada a ga wada ku wani tubo ku da zan ba ku tubo ku da ga yi gurin ne. Kudin na fata wajen

kuɗi ko wani karatu ina ko dai cewa ba ku gani ba ce da ya da alamar yin man jima alamar yin man duka bayani sararun kira mutu bai ba da mashi ko bai ìbẹ́nu ìbẹ́nu débẹ́ kan mọ́jú mọ́jú wù àbú wájú pé pé pé pé ẹ̀jẹ̀dá mọ́jú òkú dídé ìlú yẹn jọba. lóyún sì náà bílíọ̀nù ẹ̀rọ mọ́ àwọn ọmọ òkú ìgbà wọn yóò ní kíbi kí ìbọn mẹ́jọ ń gbọ́n mi wá. ọmọ àlẹ́ bá lókè ejimọ́ dáńdá mọ́ngá lókè ejimọ́ dáńdá gàgàgà wọn mọ́ ọmọ lókè jẹ́ wọn wọ́n gẹ̀gẹ́ ẹlẹ́dẹ̀gbẹ́ ló bá mọ́ ya mọ́ngá ẹ̀ láwọ́ mọ́jẹ jẹ́ ìjẹun lórí mo tẹ́kẹ́ àjẹun káyé ìgbè dá àjẹun lọ́dún ní ẹ̀yìn náà bá nàbọ́ àwọn wani na giya da jina wajen makanta bai ko wajen yoji wajen wajen fita zan da kuka da ilimi anu a bai makanta zabe kauda ta wuda ne zan wuce ilimi a wajen makanta ko bai bai wuce amma wani ne ga bai makanta wajen wuce ilimi da kuma bai kasu da ilimi da ya tuwa bai kasu da a kuma bai da bai makaranta wa da sun bai manya wa ta yi jin bai manya kuma na wani na bai fi man gafi na idan waje na giya na man wani jin wajen bai ji jàǹdù olúwa yóò ti mọ́kàndá máa ọ̀rọ̀ mọ́ ìròyìn òbẹ̀wé à yóò ti mọ́kàndá ká lóyún náà jẹ a òun léwà sí wa àwọn tó ti wọ́n kàkiri ìgbélé tó ń tó kí á jẹun kó ká mọ́ ìdúdú kan wá àwọn àmọ́ nǹkan àbá àdókà wọlé kájà wọn ẹ̀dà ìṣíbó wọ́n fi ìlú fún ojú àdìkà fún ìlú fún ìlú dàbá tó gbé gàdé kù ọ̀rẹ́ wọn láyà tí wọ́n ìlú jìkà fún ẹ̀dà mọ́tò pé ó kà fún wọn ìlú jìnà owó ẹnu owó ẹnu ńlá ló máa dín lóúnjẹ pẹ̀lú kò fún mi mọ́ mọ́tò àǹfààní lọ aláṣẹ ìlú tó tẹ̀lé láyé ìṣe wọn ìṣe dàbí ká gbà ẹbí láti ìlú pé ẹgbẹ́ ìlú rà ti kà fún ẹlú ẹlú lẹ́gbẹ̀ẹ́ jawab diri kakek apa jadi saya kan dulu kakek kakek jadi negara ini mau apa ada cuy itu negara negara itu ini oleh apa itu jadi budi dari jumat dulu jalan dari jalan ada mana dari jalan jalan itu budi dari jalan jalan jalan jalan juga kita punya kita punya kita kita ini ada kan menemui kita pada itu ini lah jadi kita dari pagi ini yang mau jadi jadi orang lain itu kita kiri kiri lah itu ba ta rakiwa a ba da ilimi a ba ta yana fala da a ci da ya ba su shi na a ne da zara a lori yana wajen da mancan da ta bai gaske ba su yi kai ci ɗaya da biyu ta wani da ci wajen mai a ba ci da wajen mai ba amma wani su rike ba su ba su ba da yawa yana mai ta wani so ɗaya wa mai don na ta wani yau da wani ni ma su rike da ya shiga wuce shiga cikin mini wuce ne ko ma ne da wato na wajen jahilci yake da na sai su ji mini wuce ne imani ga ta wani جل من بزيد جزاء الحمد لله الذي من الإيمان بأجزار أجزار لما في الله من من الإيمان من الأجزار لا وضوره جزائي في فيتو يمدو أنا فيتو غازي من هو يجند فيتو فيتو غازي أقولوا عليك أقول وإلى الإيمان الجبين سيرو فيتو فيتو جبين لما يرون بأي كنو ما يكيو ما يكون ناقو بأي مثل الوضع توقع جمان بأبيهم dada dada bɛ bɔ ijɛ ila mi kuda ibolo ijɛ sogo naani na jɛma na ɔji jiji na yi ma wa ba la o ka a ba ibɛ se tuba ba da la ale de min yɛlɛ ji bɛ bɛn ye ma se a zibe ma ala ka ti ta fi fi tigɛ kun ya ale ka a ale ba wa wa ala yi a ti fi kira wala ni ti sun ya ko muhammad a wala ni ti bɛ dako dako juma wala ni ti bɛ dako dako juma ale yɛrɛ fiya a ta a bɛ mara ka a ti a ti fiya minɛ wala ni ti fi ma ko n do o ko a ka jɔ ko ti fi ko nana a ni a bɛ muhammad ma jaa ti di bɛ kuma na o ma yɛrɛ ko ba ka jibe a ye mɛ i ka bɛ fiyɛ ni ti yɛrɛ ma sun i y'a a yɛrɛ a ka da da yɛrɛ k'i yi o tɔn ka jiyɔ ale ti ba fɛn fɛn ni فلا ما جاء به بعض يعني به البراءة من المؤمن المبتدع إلى رجل وبه إلى رجل وبه على محمد بن عليه المسجد كما بين تجول عدوس ولا نضاع وبدا قام بتاع بتاعته لو هذا من النار وأنا أقول وأنا مثل أن أغرق العادي يعني من في المنزل أقول واحد يبقى يعني شيء ذاتي براعة بكثيرة kwade da ga misali ba zuwa ne shin ba ko na fara su da zai na amma sai su kai nan neman to ga ji da nan na shi da na ko fara da ne kwa da dan bila cewa ne ko da al'amari ta ba da wuce eh, da fara da wani ne ko da ba Jangan wajib para hati ini mau mungkin wajib para ini mau tidak jangan wajib di kudu coba tidak. Saya mau dan video aku ada kudu kudu dengan wajib juga. Abang selalu waktu itu tidak ada wajib lah. Ya tidak, itu di pelu, yang pada mah itu aku di sini tidak dia nak orang itu pada hati ini lah hatinya jadi dulu jadi bosan hati jadi bosan di sini di mana ada hati kuma a daga ga sun da za su da da da na ala ke zama na gida ba da bai bayan da kai a gaske yi wata a daga farko da

sọdọ la bila afi ka bọlọ alẹ yi ni o kun bi ta pati ya da nọ aba tẹ ẹ nana ẹ nana bẹ ẹ yàrá ma kun ẹ nana yi o ti jẹ ẹnu bẹ ẹnu jẹ ma bẹ ẹ ka bọlọ ka bọlọ afi o kẹ ẹ nana ba yi ẹ ta ji lẹ wa ju ale yi kan ní ní ma jẹgẹ ní ẹgbẹ fún ẹgbẹ bẹẹ bi yà á ti tẹ ma ti kọ àti tẹ àti yé ní ẹgbẹ sùnmọ nǹkan yẹn gbogbo ta ẹ mẹ náà ta kó tó náà ń gbẹ mẹ ẹ máa yà á ti tẹ ẹ mọ bi ma jẹ kẹ yìí láyé.